hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1435 daidai da takwas ga watan march shekara ta 2014 wannan shine kaset na shida daga cikin kasusuwan karishen karatun fatwal hamawaitul kubra wallafan shekul islam ahmad ibn ibnu ibn taimiyyat al-harrani rahimahullah karatun da sheikh muhammadu al'awwal adam al'albani rahimahullah ya kasance yana gabatarwa a wannan ainihin wato majalisi na shi ya yi wajejen kasusuwa casa'in da wani abu wajen karanta asalin matinin sannan ya dawo ya fara karantar da mukaddimar da wani babban malami a doktor hamad ibn abdulmahsin muhsin at ya yi ma wannan littafi na fatwal hamawaitul kubra ya fara wannan karatu ne waƙiya ta faru na kisan gilla da aka yi mushi muna fata Allah ya mushi rahama ya bashi darajar shahidi shi da Abdullahi da Umma Abdulbari da sauran dukkan musulman da aka musu irin wannan kisa na ainihin wato zalunci littafin fatwar Hamawitul Kubra littafi ne wato da Ibn taimiya ya bayar da amsa akan fatawar da aka yi mushi wadda aka tambaye shi game da Allah ya gafarta malam yaya ya kamata a gudanar da ayoyi da hadisai waɗanda suka zo suna bayyana siffofi na Allah maɗaukin sarki wanda suke cewa Allah na da hannu Allah yana sama Allah yana da ainihin wato kaza wannan fatawa ita ce ibrin kimiyya ya amsa ta a wannan littafi kafin mu ci gaba da karatu akwai tambihi ɗin nake so na yi na wani kuskure da ya faru a baya shine game da bayani akan ainihin wato kwanan wata da na ta yi inda na ta faɗin cewa rabi'un fani rabi'un fani a ƙashin gaskiya a ilmanci faɗin haka kuskure ne abinda ake cewa shine rabi'un al-akhir jimadal ula jimadal akhir rabi'un al-awwal rabi'un al-akhir malamai suka ce duk abinda za a lissafa a haka idan akwai tunanin za a iya samun na uku da na hudu da na biyar shine za a dinga cewa sani salif amma in ba a tunanin za a samu wani a gaba to akhir ake cewa kamar da Allah yake cewa huwal awwalu wal akhir saboda babu wani kafin ko bayan Allah da haka kuskure ne daga gare ni cewa rabi'un sani Allah ya gafarta ma da haka rabi'un al-akhir ya kamata a dinga cewa shine abin da malamai suka tabbatar a ilmanci waɗannan kasusuwa da muryoyi da kuma waɗannan hotuna na waɗannan karatuka ga baki ɗayansu mallakar makarantar darul hadisi salafiyya kuma suna ƙarƙashin kariya ne ta dokar kare haƙƙin mallaka ta ƙasa don haka ba a halasta wa wani ɗayan mutum ko kuma wasu tawagan mutane ba su ainihin juya ta kowace hanya ta amfani da hanya ta gargajiya ko hanya ta lantarki wajen juya waɗannan karatattuka ko sarrafa su don kowace manufa ba tare da izinin wannan cibiya a rubuce ba Allah ya samu dace za mu tashi a inda malam yake cewa وقال شهاب الدين هو وقال شهاب الدين أحمد بن مري الحنبلي أحد تلامذة الشيخ مالا شهاب الدين أحمد بن مري الحنبلي ɗaya daga cikin ɗaliban shekul islam ibn taimiya yake faɗa fi risalatin ila talamizi sheikh a wata wasiƙa da ya rubuta ma ɗalibai ɗaliban malamin nasu yuhiffuhum fiha ala jam'i mu'allafatihi wanda a cikin wannan wasiƙa yake kwadaitar da ɗaliban ibn taymiya akan tattara littafan ibn taymiya ya ƙulu fi ma'arad zalika a cikin wannan zance yake cewa fa in yassara Allah ta'ala wa a'ana ala hadhihi al-umur al idan Allah madaukakin sarki ya saukaka kuma ya taimaka a cikin al'amuran waɗannan muhimman matsaloli wato rigingimun da suka samu kansu a ciki bayan kashe ibn timiya da irin tashin hankalin da suka shiga na rabuwa da wannan babban malami da kuma tashin hankalin da suka shiga na tunanin ya za su riƙe legas tura da ya bari na ilimi ya za su gaba da wannan aiki na da'awa da wannan malami ya fara shi yake nufi da al'umurul azima sarat sha Allahu mu'allafatu shekhina zakhiratan salihatan lil islami wa ali ya ce in Allah ya so to in dai Allah ya taimaka akan haka littafan malaminmu shekul islam za su zama wato wata taska da mai inganci da musulmai da ainihin addinin musulunci za su mora wa khazanatan azima za ta zama wato wani taska ha yau zakhira kayan kariya kazana kuma taska wadda take tana cike da kaya masu amfani liman yu'allifu minha wa yanqul ga duk wanda zai talifi zai rubuta littafi ko zai kwafi wani abu da zai samu cewa da tafan ibn timiya za su zama shi taska mai matukar muhimmanci da wurin ɗiba mai matukar albarka wa yansiru tariqata salafiyya ala qawaidihi da kuma duk wanda yake so ya taimaki wannan ka'idoji na manhajin magabata a bisa ka'idojin da shi bin timiya ya ainihin karantar wa yastakhriju wa yahtadiru da wanda da yake so ya fitar da wasu bayanai ko kuma ya kwararo wasu maganganu daga cikin da ibn miya ila akhirid dahari har karshen zamani insha Allah ta'ala yace in Allah ya so Allah madaukin sarki zai cika mana wannan alƙawari in ji malan ainihin wato dan murri mala yace qit'atun min maktubi shaykh al-imam az-zahidi shihabuddin ahmada ibn murri al wani bangare daga cikin wato rubutun da wannan malami babban limami mai zuhudu shihabuddin dan amadu eh, ahmad dan murri alhambali ya rubuta a cikin shafi na goma sha shida takdimu haƙaƙi shaibani a sama timala ya ce wasa daga wallahi na rantse da Allah gaskiya ya faɗa cewa Allah madaukin sarki ya kiyaye da tafanna kuma ya taimaka ya ainihin wato ba da nasara an waye gari sun zama ababen ɗiba daga ko'ina musamman saboda littafan za ka samu kowanne faridun ne fi babi littafan ibn taimiyya kowanne za ka ji malamai suna yabawa cewa ba a yi irin shi a cikin shi ba a cikin wannan matsalar ba in ma akwai in ma har wasu sun yi kokarin su irin rubutun to za ka ga nashi ya ɗara mana su sannan littafai ne wanda suke da asalin bayani dalla-dallan da ba sa bukatan wani sharhi ba sa bukatan ka dauko kana cewa abin da ya faɗa kaza kaza yake nufi abin da ya faɗa kaza aya kaza na goyon bayan matsala abin da ya faɗa kaza hadisi kaza yake hararowa dan duk ya faɗa bai ban shi da ka sai dai kawai karantawa da fahimta da da nakaltowa da ainihin ta hakiki kawai abin da ya saura kenan ina fata mun gane wannan fa innahu qallama yaktubu ahadun fi ayi mas'alatin min al-masail yace kadan ne za a samu yana da matukar karanci yanzu a samu wani zai rubutu a cikin wata matsala daga cikin matsaloli wa khasatan fi ma ya ta'allaku bil usul musamman idan abin ya shafi aqida ko manhaji ko karantarwa ta ainihin wato tsarin tarbiyyar sahabbai tsarin ainihin raddi ga yan bid'a duk wannan yana cikin usul illa wa yanqulu an shaykhul islam sai kaga yana kofowa daga shaykhul islam wa yastafidu mimma kataba wa allafa yana cin moriya daga abin da ibn tabiya ya rubuta daga abin da ibn tabiya ya tattara har da makiyin shi har yan bid'a in suka zo suna so su magana akan waliyai ko akan sufaye sai su rasa abin da za su kwafo mai inganci irin nashi da shi suke yin da shi suke kafa asasin maganar su ce to har ibn timiya ma ga abin da ya faɗa akan waliyai in yaso sai su kafa sai su saka nasu shirman kuma a nan gaba ina fata muna gane wannan tarifi ma yuzkaru an sur'ati Badihati, shekhi wa kuwati علميته na daga cikin abubuwa masu ban sha'awa da aka bada labari na ƙarfin wato saurin tsinkaye da hangen nesa na ibn timiya da kuma ƙwarin iliminsa annahu marratan za ka ga a lokaci guda kana jalisan wata rana ya kasance a zaune fi halakatihi a ainihin zauren karatunsa ko majalisinsa irja'ahu su'alun ala lisanin zimmiyin yunkiru sahibuhu alqadara sai aka zo mishi da tambaya aka ce wannan tambaya daga bakin wani zimmi shine wato kafiri wanda yake zaune a ƙarƙashin gwamnatin musulunci take ba shi kariya shi kuma yake biyan haraji aka ce ga wani kafiri mai irin wannan kafirin amana yana ƙaryata ƙaddara yana inkarin ƙaddara cewa duk abin da zai faru a duniyan nan Allah ne ya kaddara kuma Allah ya san zai faru ko da Allah bai san abin a tsarin shari'a Allah wa kana su'alu ibaratan an abiyatin min ash-shi'ri kuma tambayar ta kasance wato wasu waƙoƙi ne wasu baitoci ne waka wa matla'uha farkon waka shine aya ulama addini dhimmi dinikum tahayyara dulluhu bi a'zami hujjati idza ma qada rabbi bi takfirin bi kufri bi za'nikum wa lam yardahu minni fama wajhu hilati yace aya ulama iddini ya ku malaman addinin musulunci zimmiyu dinikum wanda ke karkashin kulawa addinin ku ne yake muku tambaya ta hayyara ya shiga rudani dilluhu ku nuna mashi hanya bi a'zami hujjatin da hujja mafi girma idza ma qada rabbi bi kufri idan Allah ne da kanshi ya hukunta cewa ni in zama kafiri bi za'amikum bi sariya wa lam yardahu minni amma kuma baya san ne kafirci fa ma wajhu hilati to ina dabara ta take kun ce Allah ne ya kaddara zama kafiri a cikin kaddarar shi ya riga ya zartan ni kafiri ne amma kuma baya san ne kafircin nan to dan me yasa ya zartan ne in baya san nayi me yasa bai zartar da abin da yake so na yi ba kuma ni an ce ban da dabarar na mai da kaina mai imani tun da ga dama ba dogayen baitoci ne yana ta magana na istihza'i da duna zindikance shi a fili ga wannan mai kudu duriya ya kawo wakar da ainihin littafin al'alamul aliyya da sun kawo wakar da ainihin tsayinta aka rasa malamin da zai ba da fatawa dama bin taymiya za mu ji galibin littafin shi abinda ke faruwa kenan galibin littafin shi ba wai zama kawai yake ya kamata na rubuta kaza ba a shi malami ne pragmatic wato wanda yake yana duba meye abinda ake bukata yanzu malami ne wanda yake societal oriented society oriented yana duba meye abinda ya damu al'umma irin dai da ta gama la'albani rahimahullahu abinda ya damu al'umma shi ake kwara a musu magani dan duk wani mai ilimi idan ilimin shi bai iya maganin wa al'umma abinda suke ciki ilimin shi bai da wani amfani bai da amfani kowane irin ilimi ne in ya zama kana yin wani abu ne al'umma kuma suna yin wani daban ba ka da yadda za ka kawo musu wata maslaha a cikin wata larurar da suke fama da ita wanda kai ake lissafa ka matsayin masani a wannan abu to ilimin ka bai da amfani misali shine yanzu ah, kamar wannan abin da ake yin sayarwa kunun aya an ce baya kwana ko inda ya wuni zai lalace ya kamata masu ilimin microbiology ke rango tsaya tsi tunanin to meye matsalar da ya sa kunun aya bai kwana yadda zuku yake kwana kuma ya za a yi su kawo masu sai da kunun aya solution kai da dinga kwana in sun kasa wani ilimin su bai da wani amfani duk wata wajen da suke ya zama wani banza ke ina ba ta mafi wannan kamar yadda misali kullum masu magani suke tunanin wani irin magani ne yanzu wanda sauro ba zai iya resistant ɗin shi ba malaria ba zai iya resistant ɗin shi ba idan malaria ta gano quinine baya magani ko an sha a banza ne ta gano kaza ta saba da waɗannan magungunan dole a yi tunanin to wani za a yi developing sabo wanda zai kashe malaria ko in suka kasa haka to ba su da amfani a jikin al'umma suna fata mun gane wannan to don haka malamin addini shi ma waye zama zai je kawai yayi allaurar sha wannan yazo da risala ya karanta mishi wannan yazo da wuturiya ya karanta mishi ba ruwan shi da mai duniya take ciki ba ruwan shi da mai fatawar da mutanen angon shi suke bukata menene shawarar da mutanen angon shi suke bukata game da addinin su da rayuwar su tarbiyyar su idan wani yaro anguwar ya kangara yaya ya kamata a kira shi a mai nasiha mai wa'azi a jawo shi a jika a gyara ɗabi'arsa da rayuwarsa malamin da duk ba zai iya wannan ba ko to karatun shi ya riga ya zama out of date kuma in bai canza ba ko sai zamani ya canza shi ko nan zamani ya canza shi ne za a wayi gari ba a yayin irin karatun shi zuwa ga yanzu malamai masu tantar da karatu irin na allo din nan da duk muka yi da yanzu wa ke yayin su ba wanda yake yayin su saboda duk yanzu nan ba a kai musu yaya kowa sai dai ka yayin shi makaranta hadda wanda yake yin karatu da tatbiki zaka daga cikin su duk wanda bai tsaya akwai tatbiqin nan ba yanzu ba shi da biyare ma'ana ba shi da relevance a society to ibn taymiya haka yake malami ne wanda ilimin shi tabbas ya zama relevance ga society tun lokacin har yanzu har yanzu da muke raye kuma kamar yadda muridin na ya faɗa matukar rana na fitowa ta faɗi ba za a fasa cin moriya albarkar karatu ibn taymiya ba shi sa anan ne nake amfani da wannan damar nake cewa ya ku jama'a musamman mu da muke nan kusa ɗaliban mal albani rahimahullahu ya kamata kowa ya je ƙara sauraron karatukan malam albani rahimahullahu karatun tanus dan na rantse da Allah karatukan nan wata mausu'a ce mai zaman kanta wani encyclopedia ne ka sai ka samo hard gig gig 100 ko ko ko matarabyte ne zaka samu kowane iri ka zo ka samu su almadani ga sanar su tura maka su gabaki daya ka je ka nemi mp3 na mota ne ko na gida ne ko na me ka samu lokaci ko da awa ɗaya ne kullum ka dinga ji ka ga daga nan zuwa shekarun da Allah zai raya ka irin albarka da za ka samu wasu abin an yi kana zaune amma saboda yana raye we were taking things for granted to yanzu da baya nan zaka fi cin more su zama, wannan shawara wallahi tana da matuƙar muhimmanci wani dan boko ya ga mai Ya yace ya je musamman ya ya saurari wasu kasusuwa na mala albani bayan rasuwar shi dinnan sai ga kai malamin da ke yi wani maganganun an ci da kasusuwa da yawa ko kawai sai ya siyo hard disk ya zo ya samu wasu masu saka wannan abubuwan suka saka mashi gaba da abin da suke da shi ya ce ya sa wa kanshi ne kullum sai ya saurara akalla ɗaya sai samu awa ɗaya da rabi kullum zai zauna musamman kawai ya ji mutum zai iya yin haka a cikin 'yan shekaru wato ba tare da ka takura wa kanka ba ba tare da kuma ka saurara saurara da yawa yadda ba za ka digestin ɗin ilmamin ba kana ji a hankali a natse ba irin jiya da muke muna ji ba ma saurare ba kana ji kana taking note kana wato tadabburin me yake fara wala ba ga albarka da zaka samu to haka tafai bin tamiya suke zama har yanzu ana cin more su kuma ba za a gushe ba ana cin more su da to malamai wannan da Allah ya musu baiwa haka ake musu zama in ba haka ba sai wasu can su fi mu ba albarka abin da suka karantar yadda Allah ya jarabta ɗaliba a makar kuma da irin wannan fitina kiristoci sun fi su karatu ta bakar kudu ɗaliban da suka mara a gaban shi yana karatu kirista suna nan sun turo wakilansu suna jiye musu wani irin shawara ne mutumin nan zai bai wa mutanen shi duk shawarar da ya bayar suna nan suna rubutawa sai je su implementin dinta a cikin harkokin kasuwancinsu da addininsu da haka suka yi tazarcewa abokan zamansu a cikin waɗannan harkokin da kansu suka ba da labari kowa zai iya tana cewa malar albani ya shafa da wannan magana ina fata mun fahimci wannan to za kar mu bari a yi yaƙi da mu sai kuma su ji mu ɗiban ganima muna nan kana nan ka ce a mu ɗaliban mala albani har ya mutu karatu na ƙarshe ma da aka yi wallahi da ni aka yi shi amma wani kuma na can gefe ya ji ka ci moriyar karatun kaga ka zama illa amaniya kenan wa minhu ummiyuna la ya'lamu al-kitaba illa amaniya ina fata mun gane wannan to kowa ya shi ainihin abin da yake ganin shine zai ci moriya da ribar ainihin wato rayuwarsa Allah ya sa mu dace to da wannan wannan takadarin zimmi aka rubuta wannan waƙoƙi aka rasa malamin da zai mishi raddi domin ka san haka malamai suke gari irin yadda malam albani ya fito na fito da allurar gakafi rasa malaman da za su yi akai wasu sun sani suna jin tsoro wasu kuma wasu ma sani ba wasu ma ba masu da labarin wani abu mai suna polio a cikin gaba ɗaya dictionary kalmomin da suka taba ji a duniyar nan ba su taba jin polio ba kuma mutane ne da suke rayuwa to da ka yara ya ci mata mukawama to irin haka ne aka zagaya aka zagaya da wannan fatawa har aka kawo keburin malam ibn taymiya falamma qara'a shaykhul abiyata fakkara qalilan ne ibn taymiya ya karanta waƙoƙin nan sai ya dan yi tunani thumma ansha'a yaktubu nasara anan yaktubu fil hali jawaban li hadha al sannan kawai sai kuma ya natsu sai fara rubuta ainihin amsa ga wannan wato kawo i'tiradi da wannan takaddarin zimmi yayi wa kana tullabu yabunnuna annahu yaktubu nasara dalibai suna tsammanin yana rubuta zube ne dan ya saba haka da an yi magana ya bada amsa falamma faraga yayin da ya gama wa qara'ahu man habara min ashabihi waɗanda suke wurin daga cikin dalibai suka karanta magana wa idza huwa nazmun min ash-shi'r ashe waka ce yake rubutawa min nafsil bahri wal kafiya da irin kari da amsa aman da shi allazi warada bihi su'al wanda tambaye ta zo Tambaye ga tanan aya ulama iddini zimmi dinukum fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'il baru qawi sannan sannan kafiya kuma ga tanan ta kunce wata take mai kasara ko Ba ga shi ma sai sake yin waka da irin wannan karin da irin wannan amsa amo din nan take baiwa wannan ta kadarin zimmi amsa da irin maganar da ya aiko yazidu ala mi'ati baitin kuma amsa ta dara akan baiti 100 shi ko nashi ba su kai ma 30 ba to aka yi bin jami'a yake sai a dai ko da littafi wanda bai wuce shafi 40 ba sai ya bada amsa a cikin mujalladi 10 gashi nan daru ta'aril aqli wal naqal naqadu ta'sis littafi ne karami haka ɗan shafuka ya bada amsa a juz'i guda hamawiya tambaya ce bata kai rabin shafi ba littafi gashi nan mujalladi guda haka dillin da fashi suke ɗan magana ƙanƙanuwa in ya fara ya ƙwanƙwana ta yana mata sharhi yana bayani to sai ta zama littafi mai zaman kanta haka abin nan al'aƙetar asfahaniya haka duk littafan shi za mu zo za mu ɗan yi bayani akan wasu insha Allah an zo magana akan mu'allafat ɗin shi da tarihin yadda ya rubuta su zaka ji yadda malam ibn timiya yake da ainihin baiwa ta ban mamaki wajen iya rubutu da iya kuma kara abin da ya yarda da shi na gaskiya Allah ya mishi wannan baiwa babu shakka Allah ya bashi baiwar da har izuwa yanzu ba a ga wani wanda ta bayyana cewa yana da irin wannan baiwar ba ina fata mun gane wannan da aka yi baitin fiye da kwaya ɗari wa kad zakara annahu abraza fiha min al-ulumi ma law shuriha kuma aka ba da labari su ɗalibai suka ba da labari cewa abin da ya faɗa na ilimi a cikin wannan waka da za a tsaya a yi sharhi a yi bayani la ja'a sharhu fi mujalladaini kabirai. da shirin sai ya kai mujalladi guda biyu dubka dubka saboda waka ce dole akwai tarnaki na maganganun da zai amma da za a ware su a mai da su zube sai sun kai mujalladai guda biyu dubga dubga ya qulu fi matla'iha ga abin da yake fara farko haka yace su'aluka ya haza su'alu mu'anidin tukhasimu rabbal arshi baril bariyati wa haza su'alu wa haza su'alu khasama al mala'al eh, ula qadiman bihi iblisu aslul baliyati wa man yaku khasman lil muhaimini yarji'al ala ummi ra'asin hawiyan fil hafirati ya fara da muqaddima cewa su'aluka ya haza tambayarka ya kai wannan kafiri su'alu mu'anidin tambaya ce ta mutum mai mai ainihin wato garewa to khasimu rabbal arshi baril bariyati kana jayayya ne da Allah ubangijin al'arshi wanda ya halitta halittu da shi kake so ka ja wa hadha kuma ka sani wannan tambaya ce khasamal mala'al ula qadiman bihi iblis irin tambayar da iblis ya yi jayayya da mutanen sama mala'iku kenan tun da can asulul baliyyati ita tambayar irin wannan ita ce asalin bala'in da muke ciki yanzu a duniya shi ya kawo mu duniya ko kuma shi iblis shine asalin bala'in da za ka yi a matsayin haka ma'ana tambayar da rigimar da iblis ya daga akan cewa ya za a yi a ce yawa adama tsira, ya za a ce adamu ya da falala ma'ana ya keda da kaddarar da Allah ya ta baiwa Adamu wannan falala ya za a ce an halitta Adamu daga ƙasa shi kuma daga wuta a ce Adamu ya fi shi ya ja Allah wannan ya zama sanadiyar duk bala'in da mutane suka samu kansa a cikin yanzu wa man yaku khasman lil muhaimin yace kuma ka sani ya kai zinni wanda bi ya zama khasman ya zama abokin rikici ya nada kanshi abokin jayayya lil muhaimin ga Allah wanda ya mamaye komai yarji'an zai koma ne ala ummi ra'atin akan fuskar shi hawiyan ya fada fil hufairati cikin ramun wuta ramun wuta zai fada wato kafiri zai zama ya muke shiga wuta ila akhir al-abiyat ka karanta abiyatocin zuwa karshen su a cikin littafin al-alamul aliyya a shafi na 28 da al-qudud duriya a shafi na 180 da ainihin wato 3 zuwa 393 da kuma al-kawakibud duriya a shafi na tara zuwa tamanin da kuma Abdurul Kamina a juz'i na ɗaya, shafi na da da shida, da ji wannan Ibn Taymiyyah kenan ya iya waka ba ba wai kawai malami na ɗan jigari jigari ba wannan ya kawo mana matsayin misalin abun ban mamaki irinsa suna nan da yawa waɗanda ibn timiya yi za mu ji wasu a gaba insha Allah ya gama da wannan matsala game da bayani akan ainihin wato irin ilimin ibn timiya kar manta ya ta mana magana ne akan makanatul ilmiya wa sana'ul ulama ya alaihi ya kawo maganganu daga malamai waɗanda suka yaba ibn timiya tun daga wancan zamani har zuwa zamanin mu yanzu kuma ya kawo bayani game da ainihin wato irin matakin ilimin da ibn timiya Allah ya kaddara mushi ya kai sabi'an mas'ala ta bakwai mu'allafatuhu wa asaruhu rubuce-rubucen ibn timiya da kuma asar abubuwan da ya bari legacy din da ibn taymiya ya bari na ilimi akwai babban malami marigayi ya rasu ba dadewa ba Allah ya ji kanshi doctor ainihin wato Muhammad Rashad Salim wanda professor ne na akida a jami'ar al-Imam uh, Malik Saud Ibn Abdul Aziz da ke Riyadh wannan babban farfesa ya kula kwarai ya wajen bincike da nazari akan littafan Ibn taymiya domin malami ne wanda asalin phd da ya yi a ƙasar ingila a jami'a ta ainihin wato cambridge ya yi phd ne akan ibn taimiyya da irin yadda ya iya nuna cewa hankali da nassi ba sa sabawa ma'ana ya ɗauki da tafai ibn taimiyya musamman daro ta harfin aqli wa naqal ya biya cicciro wuraren da ibn taimiyya ya kawo wasu usul da ka'idoji da suke nuna cewa hankali bai sabawa nasi ingantacce inda hankalin mai lafiya ne akan wannan yayi PhD din shi wato degree din shi na uku a tawfiq bainal aqli wan naqal inda ibn taymiya tun 1950 sai wannan PhD din da kamar yadda ba da labari lokacin da ya wannan PhD wannan ya bude mishi ido akan ya zama wani mutakhassisi akan sabo da littafai ibn taymiya kuma ya ga duk inda ya karanta yana samun labari akan cewa littafin sun bata wasu ba a san inda suke ba wasu sun salwanta sai ya dauka kanshi lalle zai yi aiki na musamman a kansu ya kasa aikin gida uku abu na farko kokarin tattara littafin a wuri guda da su abu na biyu kuma ƙoƙarin tattara duk maganganun da aka yi akan ibnu taymiya duk wani wanda ya tarihi ko ya wani magana ko ya wani suka ko ya wani yabo akan ibnu taymiya yake tattara wannan a wuri guda da kuma ainihin wato abu na uku shine ƙoƙarin fitar da irin wato fa'idoji na ilmomi da ke cikin tafai ibn timiya kuma duka wannan abubuwan ya yi su tsawon shekaru wajen arba'in domin bayan ya dawo jami'ar malik abdulaziz ibn sa'ud a inda ya ta karanta wa haifar farfesa inda ya rayu kuma hayar su, sai aka ba shi kuma wato shugabancin wani mashru'i wani project da gwamnatin saudiya ta ɗauka wa kanta ɗawainiyar yaɗa littafai ibn taimiyya sunan mashru'in maktabatu ibn taimiyya aka sa ɗalibai musamman masu yin darasatul uliya postgraduate masters da phd da postdoc idan suka zo musamman waɗanda suke kismul usuluddin da aƙida da falsafa da al'adiyan da kuma almazahibul mu'asira da makamantansu sai a dinga ba su aikin tahqiqi da gyara littafan shi kuma yana ishrafi sannan shi ma da kanshi yana aikin wannan takiki babban malami ne Muhammad Rashad Salim ya yi aiki sosai ba kankani ba Allah ya saka mashi da alkhairi sannan ya samu hali yawo a duniya shine America shine Faransa shine Lidin a can kasar ainihin Netherlands shine India shine Pakistan da sauran kasashen Larabawa Iraki Misra Sudan duk inda akwai wasu maktabat da aka san suna ajin maktutat na malamai sai da ya tattaro mafutat ɗin da ya samu na ibn taymiya kuma abin mamaki shine har america akwai su har a congress babban labirari na ainihin wato a congress al-america shine kamar a ce majalisar dokokin america kenan ko suna da babban labirari wanda ke sananne ne a duniya suna da kismul makhtutat a ciki suna da kismi na ainihin wato asian manuscripts su ne littafai na gabashin duniya da kuma sauran jami'o'in america inda suke da santa waɗanda ake studying ɗin wato ko dai littafai ko tarihi ko al'adu na mutanen gabashin duniya a amerika a ingila a faransa a netherlands a duk kashen tura wannan, ya yi yawo sosai ya ba da labari wasu ma sai da ya siya da kuɗi wasu ya photocopy wasu a bashi soft copies da sauransu ya zo ya tattara su da haka yanzu wannan jami'a ta ainihin malik sa'ud ibn abdulaziz tana da zakhira wadda duk duniya babu irin ta game da littafai bin miya, da makhdutat din da kuma tahqiqat suna da shi yanzu haka wanda duk Allah ya bashi damar zuwa wurin zai iya ganin su kuma akwai su akan ainihin wato net zaka iya ainihin neman su to wannan malamin yayi wannan aikin ba kankana aiki ba jama'a ya yi takikan manya mai tafai bin tafiya galibi ma da su a nan makarantar ta dara hadisi salafiya walhamdulillah dan na faɗi wannan ne a matsayin mukaddima dan ka zo ka ji an ce wasu da dama sun bata da eh, gaskiya ne har yanzu akwai waɗanda ba a gani ba shi ma kan shi malar rashad din ya faɗa cewa wasu ba a gansu ba wasu kuma sun zama ainihin wato akwai abtarai wani bangare ya ɓata. wasu sun samu harak sun lalace wasu sun samu ainihin wato matsaloli na yau da gobe da ke iya faruwa ga storage na ainihin wato abubuwa sai dai a zamanance yanzu galibi an yi digitalizing ɗinsu an mai da su rakamiyya ne wato an sa su akan fayafaye na lantarki waɗanda za a iya retrieval ɗinsu a ko'ina ba tare da sun lalace ba matukar na'urorin suna nan a duniyan nan to wannan a take take kama sabaka an arafna faqad kana ash-shaykhu ashbaha ma yakunu bi mawsu'a kamar yadda muka tun a baya ibnu taymiya ya kasance ya fi kama da a kira shi mawsu'a shi shine encyclopedia littafin komai da ruwanka kenan akwai littafai da malamai suke rubutawa za a samu tawagar malamai ne da yawa sai su haɗu sai su rubuta littafi kowa ya rubuta a fannin da ya sani kowa ya ainihin ba da gudunmawa a kan fannin da ya sani sai a haɗa littafi ɗibgege wani yakan kai mu mujalladi saba'in wani talatin irin encyclopedia britannica misali ko irin encyclopedia american encyclopedia ko ainihin soviet suna da shi ko kuma irin al-mawsu'atul al-islami ta ainihin wato malam farid kenan da ire-iren su za abu ne komai sai an yi magana shi al'adu tarihi zamantakewa iyalai ƙasashe mutane ƙasa komai da ya shafi duniyar nan sai an faɗe shi yadda kaga ana tsara dictionary ana bin kalmomin bisa wani tsari na mantikiya mai zaman kanta haka za a dinga bin tsarin idan aka zo kan misali kalmar Najeriya to ba za a wuce ta ba sai an faɗi duk wani abu da ya shafi Najeriya tun daga asalin ah, tarihin sunan a ina Najeriya take suwaye mutanen Najeriya me adadin su me addinan su wani irin abinci suke ci wani irin rigingimu suka samu wani irin arziki suke da shi komai da shafi Najeriya sai an kawo da hotuna da komai wanda suke amfani da kwamfuta za su iya sanin inkata ko inkata misali ne na encyclopedia wanda yake ainihin na kwamfuta akwai su kala-kala ta ibn temiya a matsayin shi na mutum irin wannan littafin ne ma'ana malami ne komai da ruwanka dan dama irin wannan littafin a matsayin reference ne idan za ka bincike za ka fara da su ne kai masani ne misali akan ilmomin kimiyya harshe kana so ka yi bincike game da ainihin wato misali ilimi na walwala hashi shine uh, sociolinguistics ko to daga nan zaka fara neman menene ma'anan sociolinguistics daga nan zaka fara idan aka maka bayani a dunkule sai kuma a gaya maka masadir mutawwala ko masadir mutakhassisa da zaka je ka duba wannan bayani a ciki kai dalibi ne ko mai bincike ne akan education to daga nan zaka fara neman menene psychology of education daga cikin ainihin wato encyclopedia daga nan sai ka tsawara kai ɗalibi ne misali mai bincike akan ilimi na tarihin musulunci kana neman menene ya shafi daula ta ainihin wato kaza sai a ce daula ta fatimiyya to daga nan za ka fara nema idan suka maka bayani a dunkule sai kuma a ce ma ka duba littafi kaza ka duba littafi kaza a baka suggestion na further readings kuma a ga maka kowane littafi ga irin abin da in ka nema za ka samu a wajen to kaga ibn taymiya babu shakka irin wannan ne he was a living encyclopedia kana mawsu'atan ilmiyatan hayya rayayya encyclopedia ne walillahi alhamdu malam albani namu rahimahullahu haka ya kasance shi ma mawsu'a ce ilmiya wadda take komai kazo a cikin ilimi malam albani da ruwan shi siyasa ce tattali ne ainihin wato tarihi ne kimiyya ce da fasaha fasahar sadarwa ne balantana kuma uwa uba hadisi tafsiri aƙida sanin larabci sanin ainihin wato tarihin mazaji Allah ya zika mala albani Allah ya sa ya huta shi sa ba za mu gushe muna hada wannan kwatancan duk inda magana da zai kaga muna ganin kwatancan kai tsaye gashi nan to ibn taymiya haka ya kasance jama'a malami ne mausu'i kuma ba za ka shaida wannan ba jama'a sai kan tantafan shi wallahi duk wanda bai kanta da ibn taymiya ba ba zai taba bada shaida akan waye ibn taymiya ba duk abin da za ka karanta akan shi wallahi ba za ka san shi ba kamar yadda duk wanda bai saurari karatun da malam albani a rayuwarsa ba daga kasusuwa da bidiyoyinsa babba ka isa ka ba da shaida ka ce ka san shi ba kowace hulɗa kuka da shi ba ka isa ba sai ka saurari akalla kasa dubu ɗaya daga cikin kasusuwan shi sannan za ka iya fitar da waye shi amma dan ka ji kwaya ɗaya ka taɓa jan ana wata ga wata kowa ya kashe malam jafar ko kalan bana maganin zoben bana irin wannan kasusuwan da suka fi shahara ko jihadin dan fodiyo ka ji kwaya ɗaya na awa biyu awa uku ba za ka yi ba da shi da waye albani ba amma sai ka zauna in kana so ka san waye shi ka saurari karatuka ka tasa kamar sarin batar gaba gaba ɗayan shi ka tamanin da wani abu ka saurara ka tasa a kamun zana'iz gaba ɗayan ta kasa casa'in da wani abu ka saurara ka tasa littafin a geta ɗawiya kashe wajen arba'in da wani abu ka saurara ka saurari tafsirai ka saurari ainihin karatun sifatu sala ka saurari fiqhu sira ka saurari muslim da makamantansu sannan sai ka fara tunanin to lalle yanzu zan iya bada shaida akan waye albani ina faɗan wannan ne saboda musamman malamai sai zangayi suke ta yi da rubuce-rubuce da su da 'yan jarida da iddi'at na ƙarya wasu sun sa albani ba su san shi ba jama'a ƙarya suke rubutawa da shaci su jira za a ba su labarin wane ne albani insha Allah satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa yatika bil akhbaru man lam tuzawwiji to dan haka ibnu taymiya babu wanda ya san shi sai ya kan littafin shi sai ka da tafan mu'amalanta ta ainihin mai bincike wanda yake karantawa ala basiratin ka karanta ainihin dar'u ta'arudul aqli wan naqal ka karanta littafin minhajus sunnatin nabawiyya fi naqdi kalami shi'ati wal qadariyya ka karanta naqdu ta'sis ka karanta ainihin littafai irin su al-iman ka karanta littafai irin su hamawiyatul kubra ka karanta su daya bayan daya ka tsaya ka natsu sannan ka fara tunanin to yaya ibn taymiya yake me ilimin sa wani irin abu ya karanta me ya sa amma kawai saboda surutai da zaka ji a gari na masu cewa dan taymiya ba su ya faɗin sunan ba babu da zai ka san waye shi ina ba ta fahimci wannan Allah ya samu dace lahu fi kulli fannin nasibun yana da rabo a kowane fanni na ilimi kana kalamuhu sayyalan alqalamin shi ya kasance mai tumbudi ne mai ruwa ne baya kafewa kaga shi kuma albani sai a ce bakin shi ya kasance baya haila shi kuma saboda shi kuma a zamanin da yake rayuwa da baki ne ake yin wa'azi ake dauka a kasusuwa mutanenmu na yanzu saboda ragantaka saurare ya fi musu sauki fiye da karantawa galibin mu haka muke fiye da kashi 95 din mu galibin mu ragage ne masu saurare da ka kowa da radio kowa da mp3 kowa da dan ainihin wato player shi na dvd saurare da kallo amma karantawa ba to sai wani da wani sai an kirga guda dubu sannan a samu ɗaya mai karantawa da a wannan zamanin malamin da ya a akan rubutu kawai to za a dade ba a san shi ba wataƙila sai dai mutanen da su zo nan gaba su san shi amma mutanen zamanin shi ba su san shi ba da za a gane mutane yanzu ragage ne a karatu katin aure wannan ka ba mutum sai ya tambayi information da ke ciki sai ya ce yaushe ne nawaye a ina za a yi kuma duk suna ciki saboda ragantaka ba zai karanta wannan katin ba a nan bright future academy wata rana aka ba yara hutun tsakiyar tam midterm break duk aka raba musu takardu haka aka nade kowa ya kai gida newsletter shikenan washe gari kuma kawai sai ga mutane sa ta kawo yara ko mutanen duka yan boko ne ba da ma'aikatan banki da malaman makaranta da ustazai da ma'aikatan eh, fce da abu da ko'ina sa ta kawo yara sai ana tawon maki aka ce ah, ba ku san babu makaranta ai ba mu sani ba ba yara ta kada wallahi mun gansu amma ba mu karanta ba dan newsletter da aka ba yaran su cewa ya kai gida kowa ya je ya kai gida amma da maman da baban da yi duka ba wanda ya karanta wasa gobe sai a wanke yaro a kawo shi makaranta saboda tsabar ragantaka mutane ba sa karatu na fatan fahimci wannan yanzu text wani kamun a waya wala ba zai karanta ba ba wai dan ya da uzuri ba saboda tsabar rago ne kawai shi to zama ba yadda za a yi ka ilimi mai yawa har ka ƙoshi gwargwado ba tare da kana ainihin wato karatu ba saurare kawai bai sa ka iya yadda ka san abinci in ka ce kai sai dai a baka a baki kawai ko matar kashi za ta baka ba za ka shi kullum ba don wata rana za ta baka lomomin da take ganin ka a ashe baka koshi ba kai kuma rago ne ba za ka iya cewa baka koshi ba sau da ragantaka to a wannan zamani da ya zama saurare ya fi yawa akan karatu to saboda pragmatism wato bin abubuwa yadda ya kamata domin wannan shine manhajin da manzo Allah sallallahu alaihi ya ainihin wato aiwatar kowane situation a mu'amalance shi da irin ƙa'ida da ta dace da shi kai zama ana yin generalization ana yin hukunci da umumiyat a ce kawai ga wata doka ko wani tsari stagnant baya ba a canzawa wannan yana kawo matsala a rayuwa Za ka sai maza ya da tsari na ainihin wato yin abin da ya dace a inda ya dace a kodan da idan aka kama su sun yi wanzan Allah ha'inci sai a tsitsikare idan su ko a yanke hannayen da a wurgar da su kan harra an yi mawasu haka wasu kuma aka kama su suma sai manzo Allah irin na shedancin amma ka ce ko tabi saboda ana saran ƴaƴansu za su musulunta kaga pragmatism kenan an kama wani an yanke mishi hannu saboda ya sata wani kuma ya zo ya yi tirafin ya zina na bice an yafe maka tunda ka ka yi tuba amfani da situations ko a situational abun nan wato cases don ai ainihin wato warkar da matsala saboda gaba to saboda lura da wannan sai mala albani sai ba da muhimmanci wajen karantarwa da baka da recording irin yadda bakar kuma ya dinga yi amma kuma wannan bai hana su rubutu ba saboda kuma sun san akwai waɗanda za su biyo baya su karanta da haka mala albani ya yi hakikin littafai sun fi guda ɗari na gidan stanford suna nan a soft copies kuma insha Allah da Allah za ta fitar da su a hankali a hankali yayi wasu rubuce-rubuce waɗanda ba wannan ba mu duk mun tarar da su mun sani kuma ya faɗa ko muna nan ajiye da su a ainihin resource center dinmu na wannan makaranta da tafan da ya takiki na san fodiyo na su abdullahi gwandu na suna na asma'u ya sa mata suna majmu'u a rasail wa na ainihin alifodi majmu'u rasail majmu'u kutub wa rasail alifodi tahqiq wa tartib abi abdurrahman muhammad al-awwal adam albani haka ya rubuta a jiki. kuma ya ga wani tahikin tsaf kafin ya rasu suna nan littafan dukansu mun tarar da su walilai alhamd suna nan a soft kuma insha Allah a hankali za a samu lokacin za a dinga fitar da su ya yayi wannan saboda yan makaranta irin shi malamai masu karatu waɗannan kasusuwa kuma saboda irin mu malalata ko mu ta sawa a cikin hansa din mu muna saurara Allah ya bi kan mu malalata <laughs> illa ayata ga madan bi rahmatihi <coughs> na'am tamayyaza bi sur'atil kitaba ibn taymiya ya shahara ya sha bamban da sauran malamai wajen saurin rubutu zaka ji wani malamin sai a ce ya shekara wajen ashirin yana rubuta littafi amma irin wannan littafin ibn taymiya da zai rubuta shi a mako ashirin zai rubuta shi duwa ga ibn hajar babban malami amma sahihul bukhari da yamma sharhin fatul bari shekararsa ashirin da ko da bakwai yana yi ma'ana kwatankwacin shekarun da za a haifi mutum har ya girma ya zama magidanci har ya aure a irin kasashen mu dinnan kwatanta ga shekara ashirin da bakwai baya kana abu daya ai in karatun boko ne ma ka zama farfesa ka wani ma ya kuya yi ritaya irin da ake fara aikin gwamnatin na a makare ko wani ma ya tsufa irin yadda ake shan wahala na ga mutum ya furfura kabla ha kafin lokacinta to wannan shekarun yana rubuta littafin fatuhul bari ibnu kathirin littafin albidaya wan nihaya yayi shekaru shi ma wajen goma sha hudu yana rubuta shi ko da yake littafin shi ya samu matsalar cewa bayan ya gama albidaya din ya taho har zuwa daidai inda yake rayuwa tunda ya faro tarihin ne tun daga zamanin farkon duniya da abin da Allah ya fara halitta har ya zo zamanin shi kuma ba a zo ƙarshen duniya ba da ka sai mai da kanshi kamar ɗan jarida yana yawo yana ganin duk abin da suke faruwa a gari yana ba da labari sai ka ji ya ce ranar kaza ga watan kaza shekara ta kaza Allah ya malam wani rasuwa sai ya ɗanyi tarihin malamin sai ce ni da wani da wani mun je da na shi a wurin jana'iza an yi kaza an yi kaza ranar kaza ga watan kaza wani ɗan shi'a ya zagi wani sahabi a gari kaza aka yanka shi aka kona shi aka ci naman shi ɗanye sai ce ni ina wurin ko kuma wane ya ban labari da ya gama wannan labaran da ya gaji da bada wannan labaran kuma har yanzu ba zo ƙarshen duniya ba sai ya ga to ya zai sai cike da ashratu sa'a alamun tashin kiyama abubuwan da yake da tabbas za a yi ta ƙarshen duniya alamun tashin kiyama ƙanana da manya ya ta bayanin su daga nasoshin qur'ani da hadisi to kaga watakila ba shi uzurin cewa wannan yanayin yasa bai gama littafin da wuri ba to haka dai haka dai zabi ya yi tarihin islam a shekaru da yawa haka da ka ga malamai suna irin waɗannan ayyuka suna daɗewa suna yi ko mu yanzu a zamanance yan boko wani tesis na masa sai shekara hudu yana yi ko bai shafi ɗari da ashirin ba ala amma shekara hudu yana rubutawa yana maimaitawa yana gyarawa ana cewa bai yi ba yana tsaki yana cewa ana mishi mugunta shekara hudu wani zai yana rubuta ba haka ba ne. wannan ya nuna mana bambancin muke na a wajen baiwa da irin waɗancan mutanen shi zai zauna tsakanin azar da la'asar ya rubuta littafi guda Shi ne ma'anan cewa ta mayyaza bi sur'atil kitaba walau la zalika wallahu a'lam lama khallafa hadha at-turasa ad-dakhama da ba dan wannan abinda Allah ya bashi na sauran rubutu ba wallahu a'lam in inji malam tuwaijiri da wata kila bai yi irin wannan bai bar irin wannan kayan aiki mai matukar yawa ba ya kulu akhuhu abu abdullah dan uwan shi abu abdullah yake cewa wa qad Allahu alaihi bi sur'atil kitaba wa yaktubu min hifdhihi min ghairi naqlin Allah madaukin sarki ya mushi baiwa da saurin rubutu kuma yana rubutawa ne da ka da Hausa kenan namu ce ko da ka yake rubutawa ba tare da ya kwafa ba yadda ka san kana jarabawa inda ka barawan ansa bane daga na kake rubutu jarabawa ka da ka barawan ansa ne kawai yake shiga da wata takarda yana leƙawa ko to akan ibn taymiya yake yin rubuce-rubucen shi baya baza littafai yana kwafowa daga nan yana duba can ko ya bude intanet yana copy and paste yana googling yana ainihin browsing yana sanya ainihin wato a search search words ko a ainihin search engines irin yadda muke yi a zamanance ko irin malamai suke yi a da za ga duk malaman nan masu talifi har dina albani haka yake baza tafai in yana takhriji ya kwafo daga nan ya kwafo daga can haka su ainihin wato malam Ahmad Shakir suke yi haka duk manyan malaman nan suke dai ne in ba irin su bin baz ba dai ne malaman nan na zamanin da suke irin wannan karatu suke irin wannan aiki da ka irin su bin baz irin su shankiti irin su taqidin al-hilli waɗannan su ma wasu ƴan baiwa ne masu zaman kansu za ga su ma da ka suke da ka suke kwafo duk abin da suke sai su kwafo kuma su ambaci littafan da wuraren da suke amma saura gama gari wanda suke da baiwa adiya kawai wanda suke da ordinary baiwa to duka sai an bude an duba an gani wani ko qur'ani ma zai kwafa sai ya duba ko ba haka ba ko da ainihin wato abin nan ne qur'ani zai kwafa bai haddace ba kuma ya haddace amma bai da tabbas akan me ke ciki sai ya duba amma ibn taymiya Allah ya mishi baiwa da duk abin da zai faɗa da ka yake fada ko da a cikin hamawiyan nan ka duba zaka ga yayi nuqul ya kuma gangan daga malamai sama da ɗari amma duka yayi wannan abu ne tsakanin azahar da la'asar ko ba zai yi ba in kofowa ne a ya tsakanin wannan lokaci kankani Allah ya ji kansu da rahama wannan magana ta tike da aka ɗauko daga dan uwansa ka duba ta a cikin tafin alƙutud durriya shafi na ainihin wato 64 ina fata mun gane wannan وقد ذكر ابن عبد الهادي انه يكتب مجلدا لطيفا في يوم ابن عبد الهادي يبعد لبارن شوى ابن تيمية يكن ربوت مجلدي قوايا لا ارانا قدا بل انه كتب الحموية وهي الرسالة التي بين ايدينا في جلسة بين الظهر والعصر كيبا ما هكذا يا ربوت wannan hamawiya wadda shine littafin da gashi nan gaba gare mu a yanzu din tsakanin azama guda tsakanin azhar da la'asar undur al-masdar sabiqa duba littafin da ya gabata shine al-qudud durriya shafi na 64 zuwa 67 kaga bayani akan cewa hamawiyyan nan ya rubuta ta ne tsakanin azhar da la'asar sannan kuma ka duba kaga yadda hamawiyya take ta daga cikin littafin shi mafiya kwari in fact suna cikin littafin da suka jawo mishi matsala mafi girma da mihina mafi girma domin a kanta ne wannan alkali ba hanafi ya je ya caccanza maganganu ya ta bin alkalai da malamai a ƙasar Misira. yana nema wai a fito al'anci ibn taimiyya a kafurta shi malamai suka ce a ba zai yi ba haka wannan girin gidi shi ne har ta kai sarkin garin ya hana shi wannan abin amma bai daddara ba sai da ya san yadda ya shiga ya fita ya haɗa wa ibn taimiyya dukkanin makirci ya sa malamai na bidaya suka tattaru suka yi wani raddi kowa ya raddin shi aka kawo ƙasar sham ne ibin tabiya ya mai musu da martani da wannan al-ajwiba abin nan ajwiba ko al ala ala masail haka ne sun tafin ko za mu duba mu magana kan shi daga baya sunan ya kwanta mai yadda ya rubuta wato amsa da ya baiwa mas'alolin da aka tayar akan hamawiya wanda suka bude daga kasar misira to irin waɗannan abubuwan duk sun faru game da ita hamawiya din alfatuwar fatwa hamawiyatul kubra wa kataba al-wasitiyya fi qa'adatin ba'da al sannan ya rubuta littafin alwasitiya a wani ɗan zama da ya yi bayan la'asar irin an gama sallah aka zo a majalisi aka mashi wannan fatawa sai ce to ina zuwa da ya shiga gida kawai sai ya ainihin wato rubuta wannan fatawa ya zo da ita littafin alwasitiya kintul wasitiya kaji irin malaman jama'a undurin fatawa duba fatawa tashi a cikin juz'i na uku shafi na ɗari da ainihin wato 64. da kuma alƙudur durriya shafi na ɗari uku da 311 wa galibu ma kataba fi babil aqaidi imma raddun ala mubtadi'in aw jawabun li su'alin warada alayhi malam ya ce, galibin abubuwan da ibn taymiya ya rubuta musamman a cikin aƙida, to zaka ta mai da martani ne ga wani dan bid'a wani dan bid'a ne zai faɗo wata magana ta saba wa sunna ko ta zama ta kawo shubha ko ta zama ta soki aqidar musulmai su annabi da sabai sai bin timiya mai mai da martani irin su littafin naqdu ta'sis kenan irin dar'u ta'arud al-aql wa da ire-iren su wannan duka rudud ne aw jawabun li su'alin ko kuma amsa ga tambaya warada alaihi wadda aka kawo shi, kamar ta hamawiya din kamar wasitiya kamar ainihin wato ita wancan din littafin da nake son fara da ne al watu al-misriya ko na'am to da aka galibi littafin shi kama zakara zalika huwa an nafsihi fi munazaratil wasatiyya kamar yadda ya ambaca ka shi da kanshi a cikin munazara ta ainihin alwasatiyya tattaunawar da aka yi bayan ya rubuta littafin alwasatiyya qala sai ya ce wa ammal kutubu su ko littafai fama katabtu ila ahadin kitaban ibtida'an ad'uhu bihi ila shay'in ban taɓa rubuta wani littafi a ce ni na fara rubuta littafin zuwa ga wani mutum wai ina kiran shi zuwa ga ba ban taba shiga al'amarin wani mutum dan yana bid'a shi ko yana fasikancin shi ko yana fujarar shi ba in dauki alƙalami in rubuta littafin aika mashi ban taba yin wannan ba yace min zalika shay'un min zalika walakin ni kuntu walakin ni katabtu ajwiba sai dai ina rubuta amsoshi ne ajabtu biha man yas'aluni wanda nake baiwa amsa ga wanda ya tambaye ni min ahli diyar al misriyah wa ghayrihi daga cikin ainihin wato mutanen ƙasar Misra da kuma mutanen wasu kasashe mutanen kasar Misra sun fi shahara wajen aiko mishi tambayoyi musamman kuma bayan ya tafi kasar Misra ya je ƙasar Misra ya rayu kusan shekara goma sha biyu kamar yadda muka ji tun daga lokacin da aka gaice shi zuwa gurin sarki ya je ya ba da amsa akan maganganun da ake tuhuman shi da su a cikin wasu littafan shi da ya je kuma sai ya samu shiga a gun sarakunan suna jin magana shi a lokacin ya yi ta ba su fatawoyi ya zauna zaman karantarwa ya yi ta ta'alifin littafai ana jin ma shi kanshi littafin dar'u ta'arudul aqli wan naqal ya rubuta shi ne a daidai waɗannan shekaru wanda shi ma amsa ce ga ibn al-mutahhar al-hilli wani shahararren malamin shi'a da ya rayu a lokacin rafidi akan littafin shi na ainihin wato Hadin karama fi fadlil imama wanda littafin gaba ɗayan shi bai shafi arba'in ba mai ibn miya mun sharaddi a cikin mujalladi wajen goma sha biyu ga suna nan to ire-iren waɗannan littafan su yake ishara ko dai ya ji labarin wani zindiki ko wani ɓatacce wani littafi ya kawo shubha shubha nan tana buƙatar dole a warware ta ko ya ainihin yi ƙoƙarin tallata wata bid'a dole a warware ta ko kuma ya yi wani sharri ga wani ainihin sahabi ko salafi dole a ba da amsa kamar da aka samu wani shekanin malami ɗan shi'a ya rubuta wa wani sarki sako yana so ya shigar da shi addinin shi'a Shi ne shi kuma ibin taymiya ya yi ainihin wato mushi raddi na musamman Shi ne littafin ainihin wato risala ta ainihin wato tadmuriya kenan in ba na manta ba sai zai magana kan su nan gaba waɗannan ire-iren abubuwa su ne littafin ibin taymiya yadda yake yin su kenan sai ke alƙalamin shi sai mai da martani baya kyalewa domin zai ga cewa alhaki ne akan shi tunda ya sani kuma babu malamin da a lokacin ya kai shi sanin wannan matsalolin sai ya ɗauka ya warware su ko kuma a kawo mishi musamman a ce ka ji abin da wane ya ce kamar na kadu tasis zuwa ga ce ga abin da su wane suka rubuta ga abin da suka ce sai ya da amsa ya yi magana a kai haka kamar iktida usratul mustaqim haka ya ainihin wato abin nan haka kamar littafin asarimul maslul ala shatimin rasul duka dai ga sunan ire-iren da shi waɗanda duk haka ne abubuwan da suka faru game da su ba da tafai kai bane kawai da yake zama ya ce bari in yi kaza sai an samu wata hadisa ko wata waƙi'a ta ta tarsa samu shi wannan aikin ina fata muna gane wannan shi ne sai ma da yake cewa a wannan magana a duba littafin alfatawa a juz'i na uku shafi na 161 da kuma alƙudu durriya shafi na 200 da ainihin wato bakwai wannan magana ita ma ta kare daga inda aka ɗauko ta wa kad kana للفتن والمحن التي مر بها الشيخ أثر في ضياء بعض مصنفاته haƙiƙa حقيقة فتنتنو da jarabta ta rayuwa waɗanda ibn taimiyya ya samu kanshi a ciki sun samu sun ba tasiri mai girma wajen batan da dama daga cikin tafan shi fa ma ya ƙulu so da dama za ka ji ya ce karka taftu fi ha kaza wa kaza fi kaza wa kaza na yi rubutu game da ƙabiya kaza ko matsala kaza wa yas'alu an shay ko ya tambaya wa yus'alu an shay'i ko a tambaye shi game da wani abu fa ya kudu sai ce katabtu fi hadha ai na taba yin rubutu game da wannan ku koma ku je ku duba rubutu kamar yadda ga mal albani so dama sai ya reference ya ce a koma a saurari kaset na kaza da ya san yayi magana a wajen fala yadri aina huwa amma sai ya zama ibn taymiya bai san ina wannan abun yake ba har yana gidan yari akan kai mashi matsala sai ya ce a koma gun ɗalibai na su ba da littafi kaza ko a nemi rubutu da na yi akan kaza ko mas'ala kaza da na ba da fatawa a kanta wani sai a nema ba za a samu ba wani kuma abin da ke faruwa idan ya rubuta ya bayar da amsa ga mutanen da suka suka mai tambaya sai su tafi da shi garinsu sai dan babu kwafi a gun ɗaliban shi wani sanin suka tafi da shi kuma ba za a sake jin labarin su ba wataƙila ya bata ko ya samu wata matsala daga cikin matsalolin rayuwa to duk irin haka yana faruwa amma kuma akan ji labarin suna littafin saboda yana yawan ambata ya ce na rubuta kaza ko na faɗi kaza kuma ibn ibn al-qayyim wanda shine ɗalibin shi mafi kusanci da shi wanda kuma yafi kowa ɗaukan hannu a cikin salon da a wasa ya yi littafi musamman sunan shi mu'allafatu sheikh al-islam bin taymiya ya ambaci kusan mafi yawan su sun fi kala biyar to anan ake ganin wato index na sunayen wasu daga cikin dafan ba a ma san ina suke ba har yanzu duk da aikin da wancan ainihin wato dakta ya yi Muhammad Rashad Salim wanda ya yi aikin tattara da dama daga cikin su kamar da muka fada Allah ya gafarta musu gaba daya ne sai yake cewa fayal ka fito ila ashabi da an tambaye shi sai ya juya ya kalli ainihin ɗalibansa wa ya ƙuri sai ya ce ruddu hatti ku dawo da rubutuna wa azharuhu liyunkala ku bayyana ku ba waɗannan mutane don su kwafa fa min hirsihim alaihi la yardunahu amma saboda kwaɗayin yadda suke kwaɗayin abun ba sa dawowa da shi wasu wani sai ya ɓoye ki dawowa da shi saboda yana tsoron kai zawo da shi ya ɓata wa min ajazihim la yanqulunahu wasu kuma saboda raunin su samu sun kwafe ba fa yadhhabu sai ya tafi wa la yu'rafu ismihi sai zama ba a san sunan littafin ba ba a san littafin yake ba ma'ana ya rubuta littafi ya baiwa wani to wata rana kuma an zo an sake irin wannan magana sai ce wani idan littafin nan sai a tarin tafin baya nan ko kuma wanan baya nan ko kuma in wanan ya kawo wanda aka ba kuma sai ya tafi da shi sai ya zama ba a dawo da shi irin haka yana faruwa a ɗabi'ar rayuwa ko irin da lokacin da ake irin mutane ana koyan karatu na hadda babu kasusuwa a available irin na yanzu in ka samu kasa ɗin man shawi za ka ta kafa kafa da shi so duk wanda ya aru wani juz'i shikenan za a je a yi ta naɗa ana dodin har ya bata ko ya tsinki dole da ya an riga an samu matsala kenan to irin wannan rayuwa ce ko kuma ka bada aran littafi ga ɗan ɗalibi ko dan uwa ko abokin karatu wannan ya kwafa wannan ya photocopy wannan ya ansa nan kafin ka ce kanzil sai a neme shi a kaga ɗabi'a ta tabbatar da haka na iya faruwa ga duk abin da ake tare cycle din shi tsakanin mutane zai iya tafiya ba zai dawo ba to wannan abun ya taimaka wajen batan wasu daga cikin tafan ibn timiya Ya ce ka duba al-masdar shine wato al-uqud kenan shafi na 65 ka kuma duba al-bidayatu nihaya a cikin mujalladi na hudu shafi na ɗari da ainihin hudu. to kaji wannan wa aidan har ila yau min asbabi ba ba'd kutubi daga cikin dalilan batan wasu daga cikin littafan ibn taymiya annahu yaktubu fi ba'd al-ahyan al-jawab liman yas'alu ibn liman sa'alahu ibn taymiya yakan rubuta amsa ga wani tambaya da wani yayi masa fa in wajada man yanqulu aljawaba wa yubayyiduhu idan an sami wanda zai kwafe wannan tambaya wa yubayyiduhu yayi ainihin manuscript ya kwafe shi a wuri guda shi ganin sai haka wa illa an ba samu ba akhadha sa'ilu jawaba wa dhahaba sai wannan mai tambaya ya amshi wannan amsar sai ya tafi da ita shi kuma ba mazaunin garin bane ko ba mai lazimtan majalisin ba ne. in ya tafi sai zama ya tafi da ita shi kadai ya samu wataƙila kuma shi ba ɗalibi ne mai ƙoƙarin yaɗa ilimi ko sanin muhimmancin taskace wannan ilimi don gaba ba daga sai je ya sakaci da shi sai ya lalace mu ma nan da dawa mun ta yin haka sai dai Allah ya fi mana so dawa malam zai kawo abu ya ba mai ci a photocopy a aje saboda gaba wani yana yi zai je ya ajiye yaran shi lalata kuma ta shi tana sai da kosai ta ɗauka ta naɗe a ciki duk ba ka ake yi ba da dama ne za a ci mutane su dawo da abubuwan da irin waɗannan da aka ba su ana muciya wala sai musu ta'aziri sai musu yan bulalu an wala a samu ba saboda rashin sanin muhimmancin abu ko kuma saboda al'adunmu na nan ƙasa dama ba su koya mana muhimmantar da abubuwa na resources na ilimi ba galibi za ka kawai muna siyan su ne ko mai amfani da su saboda bukata ta nan kusa kai har kasusuwa da littafai da mutane suke sa kuɗi su siya wanda da zaran ya gama amfani da sunanan nan kusa ko ya saurari kasar ɗin ko kuma ya karanta littafin ko kuma ya daina ma yayin ɗokin littafin shikenan kawai sai ya bar shi kenan har ya lalace ba a taskacewa amma ga da yake mala albani Allah ya mishi hangen nesa Allah ya saka mishi alkhairi tun farkon karatukan shi da yake ta yi ya fara ɗauka, ya ci gaba da killace su yana aji su shine aka samu wannan ainihin tarika ta resources na littafai da ainihin wato muryoyi da hotunan bidiyo da malam ya bari ga sunan waɗanda ba a san wani da ya bar irin nan ƙasa ba kaddara inda yana da irin wannan hotar da muke da ita ta muta ainihin wato ɗan arewa bahaushe shine Sakati da yana da ita da za a samu wannan ba za a samu ba a lokacin da yake tara waɗannan kayan aiki mutane malamai da 'yan uwa da ainihin mazowa makusanta kallon wawa fa aiki mai wanda bai san darajar kuɗi ba wanda bai da tunani haka ake kallon shi ashe ya fi kowa wayau ashe ya fi kowa sanin darajar kuɗi ashe ya fi kowa sanin yadda ake moran kuɗi in aka je maka shi yana ta yawo siyo littafai neman resources na muryoyi da kasusuwa zama da malamai sauraron su yi musu fatawa zuwa tarurruka na ƙara wa juna sani su kuma malamai suna yawo kantina suna haɗa kwallaye da da mesunus da akwatuna na ƙara aure suna siyo yayansu gadaje masu aiki da remote na su masu aure abin da kawai dame su kenan suna cika jakunkunan suna ta ɗaurewa ana sawa a kago yanzu to ba gari waya yanzu me ya asara bai asara komai ba a rayuwar shi ya ci riban kowane dakika a rayuwar shi insha Allah saboda bayan aiki na alkhairi da yayi wanda zai wanzu kuma ya basa da katul jariya ta ginin makaranta da ɗalibai da resources da iyalai waɗanda Allah ya sa mu komai a cikin albarka an gani ashe yafi kowa mu duke da ya samu jama'a to ya kamata mu ɗauki wannan izina mu nan da muke rage muke muka saura a duniya ya kamata kowa ya tsaya shi karatun ta natsu mu ɗauki izina ya za a yi mu ci moriya abubuwan da muke samu ko basira da Allah ya yi mana ko kuɗaɗen da muka mallaka ya za a yi mu ci moriyar su riga mu zuwa lahira dan wanda dai ka bari baka bar shi a hanyar duke da ka bari baka batta a hanyar addini ba to wallahi asara ci kai dan karkari shine a rabawa magada su cinye kawai shikenan amma abinda ka tafi da shi ko abin da ya riga ka zuwa lahira na wanda kai aikin alkhairi shine zai amfane ka amma abin bakin ciki sai ga mutane suna baya baya da ayyukan alkhairi mutum zai iya kashe ko dubu nawa ne da yake da su ko miliyan nawa ne wajen yin hidimar duniya aure gini siyan mota siyan kayan sutura kayayyakin alatu inganta rayuwar ta duniya ƙoƙarin kece raini dar masa'a duk muna iya yin waɗannan amma aka zo aikin lahira sai ga mu ragage kamar kudaje sai mu zama kamar kudaje ragage wanda zai fitar da wani abu sai ya fitar da abin da baya so abin da yake ganin bai da wani amfani gare shi wani kuma ba ma zai iya hakan ba kwandala ba zai iya fitarwa ba to wallahi wannan shine asalin wauta wannan shine asalin rashin dabara jama'a irin abun nan da mala albani ya yi Allah ya ji kanshi da rama shine asalin dabara kuma shine manhajin malaman kirki malaman kwarai mun dai da tarihi ibn taymiya din nan kuma mun sha jin malam yana fada yi ta ba da labari gashi nan kuma karanta tarihin a cikin littafai nan tarihin imamu abu hanifa dalibai ma sa musu albashi yake don su zo su zana su ji karatu in ya ganka dalibi ne mai hazaka ba zai baka kana sun ma'amanu sun makafaru ba yau eh, ya ka a makaranta guba a neme ka a rasa ce ka tafi fizet koyan gyaran handset ko kana nan kana koyon gyaran agogo ko ka zama kafinta in ya tambaya wa kace ina kake aka ce ai kana tan shagon wani tela kana koyan dinki ya tuno kuma cewa kai fa zakakurin ɗalibi ne ko kuma kana can babanka ya ce ka tafi kasuwa kai da kuna kawo mishi kuɗi abu hanifa ya tashi da kanshi ya tafi gidan ya je gun babanka ya zauna da shi ya ji yaya matsalar take sai kuma ya ce to shi shikenan kullun za a wa wannan yaro kaza ya kawo maka a madadin aikin da kake so ya ma ka bar shi yayi karatu muna sa ran yana da abin da zai amfani musulunci nan gaba haka wannan ne ake ce ma talent cultivation iya gano basira da kuma a maza a kayyade ta kata watsi mala albani haka ya dinga yi mutane sai ɗaya mana za su iya ba da labarin da ya musu haka ke kira ka yi da kai ce kai eh mai matsalaka matsala shi ne kaza na yi aure ina gidan haya kuma wallahi ba na iya ci da matar saboda babu wata sana'a ce to kenan ka zo za mu baka aiki kaza ka dinga yi amma ka zauna koyaushe ana karatu da kai in ba mara albani ba ka taba ganin wurin katin da a ce a ce har wanda yake zama yana gadin kofa mala albani bai yadda ka zauna kai ka zama kai mai gadi zalla ba ko kai kyamaraman zalla ba ko kai mai rikodin zalla ba bai yadda ba sai ya ma fada a gaban mutane ya ma kata kata in baka da littafi dole kai ma kana yi kana saurare saboda kai ma a tafi tare da kai shi kare a yana yin waɗannan abubuwan to haka da irin wannan manhajin magabata ne domin mene domin abin ya wanzu domin ainihin a samu baya ta yi kyau to alhamdulillah kuma baya ta yi kyau kuma baya za ta ci gaba da yin kyau insha Allah insha Allah yadda Allah ya taimaki malam albani ya yi wannan da'awa muka ga alamun Allah ya karɓi aikin da ya yi wallahi Allah ba zai bar bayan shi ya lalace ba insha Allah Allah ba zai bar zuriyar shi ko almajiran shi ko wa shi ta fandare ba muna nan muna addu'a Allah ya ci gaba ɗora mu akan siratul mustaqim wannan shine ko abin da ya ya kamata mu sa a cikin rayuwar mu sannan kuma kowa kula imanu sayarallahu amalakum wa rasuluhu mu dinga daukan shi a matsayin model yayi tafiye da rayuwar jama'a mu rage san cewa sai mun ji daɗin duniya mu rage san haka jama'a mu dinga yin abin da zai sa muna fuskantar jin daɗin lahira kowa ya gare da malaye ana wata na sai nan wajen ka kafa shi komai bai sa mata ba ka ce yayi wata guda bai wanka ba inda ka san kafa kadan gari amma me ya rage mishi wannan ya rage mai daraja ya rage mai daraja ba sai karin daraja ma domin wannan aikin alherin da ya shine daraja duba abakar kuma ko kana kallon hotunan bidiyon da ake sakawa nashi a gidajen ainihin wato talabijin zaka gan shi inda ka san wani mai neman na ainihin na tuwo haka ya ɗan yi wani rawani gashi nan ko ɗin shi da kyau bai ba rigar irin jallabiyar nan ta irin ta 'yan sudan mai wuya haka kawai an sha wuya irin ta ce za ka iya ganin tsagu ko maho a jikinta kuma a lokacin da yake raye manyan ƙasan nan allah allah suke ya ce wani abu su mashi su baban gida da ire-irensu amma ya kame ya ya mutu darajar shi da ɗaukakar shi ya zama baya rayuwa akan komai sai akan fansho ɗin shi to amma mu sai mu dinga da awarwai mu ahlus sunna ne amma sai ga mutum babu abin da ya dame shi in banda canza riga da yawan yi mata sabon design wani sabon design ne ya zo sai ga mutum babu abin da ya dame shi illa ya ga wata farar bazawara ko shikenan yana nan yana ta abin nan taru kudin shi na kaiwa daidai sadakinta kawai zai je bayar bayan wata shida ya sake ta ya fara leƙa kuma ina wata take ina wata take hawa jama'a ya kamata mu canza tunaninmu game da wannan abubuwa duk wannan muna faɗan shi ne ƙarƙashin ƙoƙarin fitar da cewa ga irin abin alherin da malaman sunna suke yi don ainihin ayyukansu na alkhairi su wanzu su na alheri wa duniya da lahira muna fata Allah ya musu rahama ga baki ɗaya na'am to shine sai yake cewa wa zakar ibn abdul hadi anna shaykh lamma khubisa tafarraqa atba'uhu ibn abdul hadi ya ba da labarin cewa sanda aka kama ibnu taymiya gaba ɗaya sai ɗalibai suka watsi suka firgita suka tsorata saboda irin zaluncin da sarakunan suke a lokacin ana tunani ne kawai cewa za a zo a fara mutane kamun kazan kuku ana kashewa ana yankawa ana ɗaurewa ana tocirin ana azabtawa da haka kowa sai ya gudu wani ya koma ƙauyensu wani ya da wani kawo a can wani lungu sai ya gudu wani yana da wasu yan uwa a Nijar sai a jiya ba zama can wani ya je ya wurgar da cin katsin shi ma a neme shi a rasa wani ya dawon dan shi kasa ya aske gemun shi ɗan littafin shi ya kulle abu ya ɓoye a daina ganin shi a gunkar tuka duk wani kilif da yake da shi a handset ɗin shi ya biye fomatin sim card din gaba ɗaya saboda ta tasattur domin zamani ne na fitina kuma kowa na fuskantar batun da gwargwadon imanin shi da sabatin shi ba za ka zargi mutane akan wannan ba wata farraqat kutubuhu da aka littafai ma sai suka watse wa harwa wa ashabahu suka dinga tsoratar da mabiyan shi ɗaliban shi min an yuzhiru kutubahu cewa wallahi kada ta bayyana littafin mutanen gari suka fara da tsoro ɗan uwa da dangi irin yadda aka dinga mana sanda aka kama albani sai wani kanin babar kai maka waya daga can ta gore ce wane kana nan a zari ha yanzu baka ji an ce malamin nan kaza ba duk abin da kake kar a sake ganin ka a kusa da makarantar shi kar mu sake jin labarin ka so kake kai ma a kama ka da ka aje waya sai kuma ga wani wanda kuka taɓa NYC da shi shi kuma ya yi maka text cewa an ka nemi mafaka to ka taho gurin shi yana nan a a abin da shi kuma ilela a Sokoto in ka nemi mafaka ka taho haka zai baka adireshin lambar waya haka aka yi taiwa mutane saboda tsoro galibin mutane ragage ne matsorata ina fata mun fahimci wannan to haka aka dinga tsotar da ɗaliban shi sai ibnu abdulhadi shi kanshi sai da ya gudu ibnu abdulhadi shi kanshi sai da ya gudu sai da sulki ya yi wata katobara ya je mai ibn taimiyya shari sannan ne fa ibn abbari ya ga kai in ya kyala wannan ya ci amanan malamin shi shine kawai yayi yayi kundin bala ya rubuta kawai littafin raddin nan da ya masubki as-sarimul maslul al-samir munki firada ala sulki kawai ya fito da karfin shi kawai yayi komai ta fanjama fanjam a lokacin ibn qayyim shi kadai ne bai yi sauri ba fama wahana wa mastakana amma duka sauran zahabi da kake ji shi ma ƙauyensu ya gudu ya koma kawai ƙauyensu ya zaman shi ya ta yan rubuce-rubucen shi ba ruwan shi da kowa ba ruwan kowa da shi amma yana ya ta rubuta rubutawa saboda gaba to wahala ne ya yi bala'i da ma bala'i ya bala'i mu ma na haka ya faru in kun wasiƙa aka rubuta open letter a jarida wallahi tallahi wasu kasa sainin kawai da wani zai yana jin tsoro cewa in yi sainin tsina ala za a yi ba a harbe shi ka duba gani fa signing kawai a jikin jarida wanda a ka'idar kasa kuma an ba kowa yancin faɗan albarkacin bakin shi kuma wasiƙan nan da aka rubuta ta sai da aka baiwa lauyoyi masana yadda ake yin rubutu wanda bai saba wa dokar kasa ba suka ce suka yi certifying cewa eh wasiƙar ta yi babu wani legal implication sannan fa aka je aka kai gidan jarida aka buga amma da aka ce wani sa hannu anan a matsayinka na ɗaya daga cikin wanda suka faɗi magana ya yi da da'awa fa ya yi da mala albani malamin shi ne kuma yana jin takaicin kama albani da aka yi da kwake jin takaici amma Allah yana tsoron ya khafu ala nafsi an yi waqi'a yana jin tsoron cewa in ya sanin nan me kwansu consequence me zai biyo baya to kaga irin haka akwai da dama aka daina ganin fuskokin su aka daina ganin su gabaki daya sai da aka yi watanni sai da kura lafa suka dawo ka ina jin wasu yayin sun dawo ku darakta <laughs> wani sai da aka yi rasuwan na fasannin suka zo gaisuwa ba sun tafi kenan kawai to kaga haka mutane suke wata tilkal ayyamu ha bainan nasi. kuma wannan mu sani zai ci gaba da faruwa Allah cikin ikon shi ko a cikin madannan ko wani daga can gefe ko wanda zai taso daga baya Allah zai daga shi irin dagawa da ya mala albani insha Allah ko muna raye ko ba ma raye kuma za a maimaita irin waɗannan abubuwan to daga cikin wanda suka saura a duniya ya kamata su ɗauki darasi daga abin da ya gabata don shine amfanin tarihi sai su turwaye an yi kuma in an zo maimaitawa ba za a sake wani abu sabo bahat wanda bai yi kama da na bayan ba kaga sai su yi ma na bayan su sharhi su kwantar musu da hankali su nuna musu mafita ga yadda ake waɗanda Allah ya wanzar da su a dai lokacin da abin zai faru insha Allah da shine sai ma da yake cewa a fa ya hadha ya haribu bima indahu sai wannan ya ruga da gudu ya tafi da abin da ke hannun shi wa hadha yabi'uhu wani ma sai kai kasuwar tafai ya siyar gaba ɗaya. au ya habuhu ko ya bayar da kyauta wani ne ya kwanye formatin din sun kaɗin shi sai ga wanda ya fi shi zafin usa sai ce an shi sun kaɗin nan zai maka amfani ko an shi wannan memory din ko ka gani tafan nan to kai kula da su shi dai ya ƙara gaba <laughs> wa hada yukhfi wani kuma sai ya tattara nashi ya ɓoye ya ce matan shi kar a sake abu da akwatin nan ni dai na tafi na tafi Lagos idan hali ya gama in dawo tun na dawo na ci gaba da amfani da shi in kuma na mutu a sai da ra'ayi wa hadha yukhfihi wa yuwaddi'uhu ya bayar ajiya wani sai kai wasu kashe ce ajime ba san me a ciki ba hatta inna minhum man tusraqu kutubuhu har a cikin sa akwai wanda za a sace littafan shi aw jihadu, ko ai musun su ya da ajiya ya dawo a ce bai bayar ba fala yastati wa an yatlubha bai iya zuwa ya nemi haƙin shi bai iya kawai yan sanda rahoto so da ce dama ana neman shi kamar yanzu ne mutum ya je yan sanda ya ce shi dan boko haram ne ya ba wani mai shago cajin bindiga shi ana bindiga caji ko ala akwai mai caji yanzu ba kusa yanzu kuma akwai mai caji akwai rechargeable sai ce aini na ba wani ne cajin bindiga ta a shagon cajin waye shi amma ya ce ban ba shi ba kana ga zai iya haka ita shi ne na kawo kara bai iya yi wannan idaye saboda dama ana neman shi ina fata mun fahimci wannan to don haka sai a sace littafin mutum sai dai Allah isa ko yana ganin su a yi juhudi a ke shi. sai dai Allah ya saboda mene saboda in ya bayyana cewa nashi ne kuma a gane ga abin da ke ciki shikenan an samu abin ba fala ya sadi wa an ya talubaha wala ya kadiru ala tahsiriha bai iya dawo da su gare shi fa biduni hadha tatamazzaku alkutubu to da irin wannan ne zaka ga littafai suke ainihin cewa wata sanifu da kuma abubuwan da malamai suka rubuta idan ba a tsare su ba idan ba a killace su ba idan ba a adana su ba sai su lallace don haka jama'a nake ƙara cewa daga cikinmu jama'a wanda suka san su ɗaliban ilimi ne kuma suna fata Allah zai musu rabo na karatu ko ɗan yayi ne gaskiya mutum ya samu lokaci a cikin mako ko a rana ko a wata ya dinga zuwa nan yana yin karatu jama'a barin da wannan sa ta yin kura kawai gaskiya yana daga cikin cin amanan malam gaskiya a ce kawai an tashi nan sai dai a rufe a rufe na sama shikenan a tafi sai darasi na gaba kuma kowa ya shi na gaba iya kashe shi littafin da aka zo da shi kawai su kuma suna na akwakwance da tafan ga sanan kawai akan kanta suna ta yin kura wani ka taba shi in kana da asma sai ta tashi saboda kura da ke jikin shi kana taba shi haka in ka buga kura da ta taso wallahi ta yi da asma in ka taba gaban nan sai ka je ka wanke hannunka kafin ka cigaba da yin wani abu saboda kura da ke jikin su ɗaiɗai ne daga cikin mu waɗanda suke ƙoƙarin suna taba su suna karantawa ka dinga zuwa ka samu wani mujalladi ko wata ƙadiyya ko wata mas'ala da dama kake so ka karanta ka nemi littafan da suke da alaƙa da ita ka dinga karantawa ko kuma ka dinga bahas ashwa'i na neman ainihin wato za ka tawo? ha? ci gaba?